Wasu ayoyin doka da suka jibanci inganta 'yancin aikin jarida a Nijar ana yi musu fasara daban-daban. Domin ganin an fahimci waɗannan dokoki, malamin shari'a Ahmadu Ali Shina Kurgeni kuma sakataren janar a hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa ya buƙaci a yi gyaran fuska na tsabtace wannan ayar doka ta watan Juin 2010. Les Aya mai lamba 60 da mabi mata na dokar sun tanadi tuhuma ba a tsare ɗan jarida a gidan kaso. An haramta wa alkali mai bincike tura mutum gidan kaso yayin da aka haramta wa alkali mai shari'a yankewa ɗan jarida hukuncin dauri a gidan kaso saboda wasu kalaman da ya furta ko waɗansu rubuce-rubuce da ya yi da sauransu. Sai dai duka da matakan da aka ɗauka a cikin dokar ana tsare waɗansu 'yan jarida har ma a garkame su a gidan kaso. Wani lokaci jama'a na korafi kan cewa hukumomin bincike na tsare 'yan jarida alhali doka ta hana yin hakan. Ita dokar hukunci ana fassara ta ne yadda take. A nan shawarar da nake badawa an yi ta da dama a ma'aikatar mu shine a tsaftace wannan doka ta yadda za a kawo haske a gane cewa an haramta a ɗaure ɗan jarida. Matukar ba a fayyace ba kina ana iya ɗaurewa. Kamar yadda na gayi wajen shari'a ba a kaiwa gidan kaso tara ce ake azawa taron na iya kaiwa har miliyan biyu da rabi kuma fiye da haka kenan ya ake iya fahimtar rashin hukuntarwa a halin yanzu idan aka ce rashin hukuntarwa tuntuɓen baki ne domin asa tara ma hukunci ne saboda haka nake ganin ya fi dacewa a ce rashin ɗaurewa a gidan kaso ba a zuwa gidan kaso amma an yi wa mutum hukunci domin an yi masa tara haɗa da ke ƙarƙashin wannan lamari wanda kuma watakila ba a gano shi ba shine idan aka kama mutum da laifi wanda aka cutawa yana iya nema a biya masa hakinsa a gaban mashara'anta kuma idan mashara'antar ta amince da haka aka kuma tilastawa jarida a radio ko talabijin ya biya kuɗaɗe masu yawa sosai haka na iya zama sanadiyar rufewar kafar yada labaran tare miliyan biyu da rabi ma ya akwai jaridu da yawa da ba sa iya biya ko kuma idan aka ce kafar yada labarai ta biya taron miliyan goma ba tabbas ne ta iya biya kina haɗarurruka ne ke ɓoye idan suka faru babban matsala ce sosai ga kafar yada labarai de la A nan ma kuna nufin sai an sake bita bisa cin tara? Ba zan iya ce hakan ba domin an riga an haramta ɗaurewa a gidan kaso.